This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 24 ga watan Oktoban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. To Murtala sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaban Qatar shaf tamin bin Hamad Al inda suka tattauna kan shawo kan yaƙi a zirin Gaza da Lebanon. tattaunawar da mambobin brics suka yi a rasha ya taɓo wasu mahimman batutuwa da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma sannan akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa china iran da rasha suna aiki tukuru don ganin cewa sun sauya sakamakon zaben amurka da ake shiri yi nan da 'yan kwanaki to bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya baiwa 'yan kasar zaɓi na amfani da makamashin iskar gas kan farashi mai sauki da bai wuce naira ɗari biyu ba ko kuma ci gaba da sayan litar man fetur akan naira dubu ɗaya. to sai dai masana na ganin cewa gwamnati ba ta yi wani tanadi kan wannan zaɓin ba domin icng din nan yau kusan shekara ɗaya kenan ana maganansa amma ina son tabbatar miki da cewar babu wani abu ɗaya da ya kama da wannan maganan gaskiya ce a jamhuriyar niger ana ci gaba da shirye-shiryen jana'izar tsohon firayim minista hama ahmadu wanda Allah ya rasuwa da safiyar yau Alhamis. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki, haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama don jin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Alfani daga ziyarar aikin da yake yi a yankin inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaƙi a zirin Gaza da Lebanon. Blinken zai kuma gana da takwararren aikin shi na Qatar Muhammad Alfani yau Alhamis gabanin tattaunawar da zai yi da jami'an Larabawa ranar Juma'a a birnin London. daga cikin abubuwan da blinken zai tattauna a kansu akwai batun karin tallafin jin kai ga falastinawa a gaza a wani bangaren kuma faransa ta kira ta wato ta kira wani babban taron kasashen duniya yau alhamis a birnin paris da zummar tara kudin da za ta tallafa wa mutanen da yaƙi tsakanin isra'ila hamas da lebanon ya shafa yayin da jami'an amurka suka bayyana cewa taron kungiyar kasashen brics da aka yi a birnin kazan a kasar rasha ba zai koma wato wa zai zama na siyasar yanki ba masu sharhi sun ce mambobin brics wato suna tuntuɓa akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma daga cikin maudu'an da aka tattauna tsakanin mambobin kungiyar da suka hada da brazil rasha india china afirka ta kudu afirka ta kudu akwai batun samo hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar amurka ba wato wata sabuwar hanyar ciniki da kuɗin brics na digital da kuma madadin hukumomin kuɗin ƙasashen yamma irin su imf ƙasashen china rasha da iran da suke fuskantar tsauraran takunkuman kasuwancin da amurka ta kakaba musu tun ba yau ba suna fata cewa za a tabbatar da waɗannan manufofin da brics ta bayyana. akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa china iran da rasha suna aiki tukuru don ganin cewa sun yi tasiri a kan amurkawa masu zaɓe don sauya sakamakon zaben amurka mai zuwa an samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar laraba ɗaya daga kamfanin microsoft sannan ɗayan kuma daga kamfanin tsaron yanar gizo nan recorded future wanda ya kunshi bayanai akan karuwar ayyukan kutse kutse masu alaka da waɗannan ƙasashen wanda duk suke yunkurin tasiri ta hanyar sauya tunanin amurkawa yayin da ya rage kasa da makonni biyu a kada ƙuri'a a rumfunan zaɓe sauyi mafi girma a cewar microsoft ya shafi masu kutsen da ke da alaƙa da china wanda masu bincike suka ayyana da spamouflage ko kuma tizier flood tasirin ayyukan china na bayan nan sun ɗau wani salo inda suka karkata ga manyan 'yan majalisar ƙasar da ba a san su sosai ba a bisa bayanan microsoft inda ta ce daga watan wato daga watan satumba china ta yi ta harin akalla 'yan majalisar wakilan amurka 'yan jam'iyyar republican guda hudu dukkaninsu masu sukar gwamnatin beijing to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya baiwa 'yan kasar zaɓi na su rika amfani ko dai su rika amfani da makamashin iskar gas kan farashi mai sauki da bai wuce naira 200 ba ko kuma su ci gaba da yin amfani tare da sayan litar man fetur akan naira 1000 to sai dai masu fashin baki da ma wasu 'yan kasar na cewa gwamnati ba ta yi wani tanadi kan tabbatar da wannan zaɓin ba wakiliyar mu abuja rukayya basha na dauke da ƙarin bayani Shugaban kasar ya bayyana hakan ne a lokacin da tawagar kamfanin man Nipco suka kai masa ziyara a fadarsa. shugaban kasar ya ce komawa amfani da iskar gas ta cng zai taimakawa wa kasar rage dogaro da man fetur da kuma salwantar kudade masu yawa shugaba bola ahmad tinubu ya kara da cewa gwamnatinsa ta tanadi tsari kyauta ga masu abin hawa na haya da suke son komawa amfani da iskar gas ta cng Shin koya 'yan Najeriya suka ji da wannan shawara ta shugaban kasa na mayar da motocinsu masu amfani da iskar gas ta CNG? Sunana Friday Ozigi Haruna. eh gaskiya kam ina son kuma amfani da gas din cng eh zai fi sauki domin eh, ina da abokan aiki wanda sun koma zuwa cng sunana jibirin amma yanzu a gurguje ba zan iya yi maka yana gurgun dabara in saki man fetur dama nan ina fama in sake je in rikice mota na in sake zo in koma in zo na shiru ba sai in naga wasu siniyoyi suna amfani da shi lalle kan an dace ana samun sauki ne ma ina iya koma wannan layi nan kuma wasu yan Najeriya ne da ke amfani da iskar gas ta CNG inda na tarar da su lokacin da suke kokarin cika tankin motar su da iskar gas ta CNG suna na dan Asabe Liman Karan kashe kudi gaskiya ya fi sauki gas ya fi sauki eh, ya fi sauki kan in dai kashe kuɗi ne kuma ya dan ban injin ka karfi ko eh, lafiya dai don kaga ita ba ta fitar da hayaki so ba ruwanka da a goge min nan goge min nan goge min flogi ta baki a a flogi a wannan ba ta baki to sunana glory a waruta gaskiya cng abu mai sauki ne ya kama na sauki sosai sosai na mai da mota kusan wata takwas ko tara yanzu lokacin da na yi converting na kashe dubu ɗari uku da saba'in yanzu idan na zo cikawa ina kashe kaman dubu uku ɗari biyar ko kuma dubu hudu lokacin da nake siyan mai to na tashi a rana zan kashe kaman dubu talatin a rana siya mai amma yanzu da siyan je zo wallahi bana bai ma kai dubu goma a rana Hassan Sardauna ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun da ke ganin gwamnatin tarayyar ƙasar ba ta gama wa tsarin na iskar gas ta CNG ba. Ai babu wani alamun hakan yana da gaske ake yi domin ICNG dinnan yau kusan shekara ɗaya kenan ana maganansa akan komawa ko rashin komawa amma ina son tabbatar miki da cewar babu wani abu ɗaya da ya kama da wannan maganan gaskiya ce domin me yasa nake faɗin wannan magana ai motocin da aka ce za a bayar ko za a mai da su haka safa-safa guda nawa kika gani ke a titi yanzu ke idan za ki hau mota daga abuja zuwa kano kina iya samun motar cng ne amma dai rayuwa da ta'azzararta ya kai inda ta kai intaha a yanzu halin da ake ciki wani cng ko ba cng babu wata mota kuma abin matsalar shine dubawa shine duk wata motar da ta koma cng din ba wai rage farashin mota take ba fasinja ba sa samun saukin haka 'yan kasar da na ci gaba da hankorin ganin yadda gwamnatin kasar za ta shawo kan matsin rayuwa da suke fama da shi biyo bayan cire tallafin man fetur rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya To a gaida Rukayya Basha kuma akan wannan ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. To amma yanzu ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya. Amurka ta ce akwai shaida da ke nuni cewa dakarun Koriya ta Arewa sun isa Rasha wuni ɗaya bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a Kiev cewa ya samu labarin cewa dakarun eh, Koriya ta Arewa suna rawar daji a Rasha don shirin yaƙi da Ukraine. jami'an amurka sun ce basu tabbatar da lokaci ko kuma yadda dakarun na koriya ta arewa da ke rasha za su shiga ukraine ba sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce uh, ko takamaiman me suke yi za mu gani nan gaba sakamakon wasu dubban dakarun koriya ta arewa ba zai yi tasiri sosai a filin daga ba sai dai a cewar masu sharhi tasirin shi na da girma sosai charles kupchan mai hulɗa ne da ƙasashen waje ya ce north korea seems to be moving from a strategic Bisa dukkan alamu dangantakar Koriya ta Arewa da Rasha ya fara sauyawa daga taimakawa Rasha da makamai da tallafawa Rasha a yakinta ba tare da sa hannu a yunkurin na Rasha ba zuwa taimaka mata a yakin. Kuma za a iya ayyana wannan sabon salon da dangantakar kasashen da ke wato ke ɗauka da aiki tare. an hana wani jirgin wato jami'an ruwan china ratsawa ta indonesia karo na biyu cikin wannan makon bayan da ta jirkita sakamakon wani bincike da wani kamfanin binciken mallakin gwamnati energy firm patamina a kudancin tekun china a cewar hukumar tsaron tekun kasar indonesia yau alhamis yayin da ake iya hango jiragen jami'an ruwan china a lokuta da dama a yankin kasuwancin indonesia da ake kira indonesia's exclusive economic zone ko kuma eez a takaice abubuwan da suka wato suka auku na bayan nan na zuwa ne kwanaki bayan da prapowo sobianto ya karbi ragamar shugabancin kasar indonesiya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ana ci gaba da shirye-shiryen jana'izar tsohon firaministan jamhuriyar Nijar kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hama Ahmadu wanda aka waye garin yau Alhamis da rasuwarsa bayan ya yi fama da rashin lafiya ta ɗan gajeren lokaci. Marigayin wanda fitaccen ɗan siyasa ne ya taka muhimmiyar rawa a siyasar ta Nijar tun daga shekaru alif da casa'in, lokacin gwagwarmayar dawo da kasar kan turbar dimokuraɗiyya. Wakilin mu a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. to nan ina kofar gidan tsohon firaministan nishar margayi hama amadu da ke unguwar yantala ta nan birnin yamai inda dimbin jama'a suka taru wato a zaman makokin da aka fara bayan rasuwarsa a jiya cikin daren 23 wayewar yau 24 ga watan oktoban 2024 kan hanyar zuwa babbar asibiti ta kwararru wato hospital general de reference da ke nan birnin yamai a yayin da jama'a ke ci gaba da zuwa gidan marigayi hama amadu domin jajantawa iyalai da makusanta na tuntubi wani na hannun damansa abdulrasak rafa dangane da yadda suka ji da wannan rashi allah mashi cikawa a jiya wajen kare sha biyu na dare saboda masassara daga nan wurin abin ya fara sauki da kuma sai dai kwana biyu a fara ce kai a kai shi likita bai jikin shi sosai aka dauke shi a kai shi rubutar da reference to can ne allah mai cikawa da dabancin wannan faru akwai kamar Eh, shida tana dokewa a samu shi eh, wannan gas to allah bai sa ba ya yi ta kuma sai mu ce kanshi jajircewarsa a kan ayyukan shimfiɗa manufofin jam'iyyar mnsd nasara ta taimaka wajen baiwa ubangidansa tan mamadu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa sau biyu lamarin da ya bashi damar rike mukamin firaminista a tsawon shekaru bakwai salisu muhammadu habi na daga cikin ministocin farko a gwamnatin hamma amadu na tabbatar inda dai kasa aka so a ce wani ya yi hamma son kasa bai yarda ba sai dai kana kamata yi na tabbata in an ka gamu da kari da kare da hamma sauran mutane an gama kasa za ta yi wani abu mu ta ma kwarai wata ran Allah ba shi ma na shi rabo to Allah bai yi ba abinda ko Allah yi an ka ci annabi sai ceto sabanin da ya taso a sahun jigajigan jam'iyyar yayi sanadin kulle hamma amadu a gidan yarin kutukale a bisa zargin sa da karkata akalar kudaden kudaden tallafin kafafen labarai bayan wasu watanni ya kafa jam'iyyar model lumana a 2009 wace a ta ya zo na uku a zaben shugaban ƙasa na 2011 a wancan lokaci ya umarci magoya bayan sa su zaɓi ɗan takarar pnds tarayya muhammadu isuhu a zagaye na biyu hajiya rabi jarmakwai ta yaba da halayyar mamacin ya kware aiki kwarai sosai samu gwarzon namiji kamar shi akwai wuya niger a shekarar 2014 gwamnati ta zargi hama amadu da hannu a wata badakalar cinikin jarirai wato lokacin da yake rike da mukamin kakakin majalisar dokokin ƙasa duk da cewa ya sha musanta wannan zargi ganin yadda maganar ta ɗauki wani salo ya sa hamma arcewa daga nishar inda ya fara hijira a tsakanin ƙasashen turai da na yammacin afirka dawowarsa gida a 2016 ke da wuya aka kulle shi a kurkukun filinge yana cikin wannan hali ya zo na biyu a zaben shugaban kasa lamarin da ya sa suka fafata da ɗan takarar pnds tarayya isu muhammadu a zagaye na biyu Alhashi idinuhu na daga cikin 'yan siyasar da ke ɗasawa da hamma. Rashi na ƙasa ne ya wuce gidansu ya wuce siyasar shi da wanda ke son shi na bai son shi ya tafi. Abin da muke fata Allah karɓe shi Allah sa game da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ɗayan shekaru kimanin saba'in da hudu Hamma Amadu bai daɗe da dawowa gida ba daga inda yake ci gaba da zama hijira Allah ya masa cikawa. jami'in duwan ko kuma kwastam ya riƙe mukamin shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa a zamanin janar sai kunce a gobe juma'a 25 ga watan oktoba za a yi jana'izar sa a hukunce a fadar shugaban ƙasar nijar kafin a kai shi makwancinsa a ƙauyensa na haihuwa wato yuri da ke a kilomita 34 a kudu maso gabasin birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sule Muni Barma, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kuma a kowane lokaci za a iya zuwa shafukanmu na sadarwa wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako. zai yi magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna wato antimicrobial resistance wanda aka fi sani da amr AMR wani yanayi ne da magunguna musamman antibiotics da ake amfani da su wajen magance cututtuka da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria, virus, fungi da kuma parasite ke haddasawa suke bijirewa waɗannan magunguna wannan matsala an fara ganinta a matsayin annoba a faɗin duniya saboda yadda take haddasa salwantar rayukan mutane da dama najeriya ita ce ƙasa ta goma sha tara wajen rasa rayuka a cikin ƙasashe 204 yayin da ake danganta mutuwar mutum 263,400 da wannan matsala ta amr dr muslim bello katagu na asibitin ni'ima da ke jihar bauchi ya mana cikakken bayani game da amr kamar haka yayin da cututtuka suka bijire wa maganin da ya kamata a ce a musu aiki wala Allah wannan cututtukan bacteria ne viral ne fungal infection ne ko kuma parasitic infection duk ana irin su a matsayin infection wato cuta kenan so yayin da mutum yake da ɗaya daga cikin wa'annan cututtukan ko biyu daga cikin wa'annan cututtukan ai normally kan sha ko kuma normally kan sha magani ne don su yaƙi wannan cututtukan maganin da an san cewa eh in aka sha shi zai taimaka gurin yaƙa wannan cutan amma kuma unfortunately mutum ya sha wannan maganin sai kuma bai masa komai jikin shi ba ko kuma bai mata komai a jikinta ba wanda da ya kamata a ce ya kashe wannan cutan ko kuma ya rage karfin wannan cutan. To likita me ke haddasa wannan matsala ta bijirewar cututtuka ga magani? Na farko dai overuse of antimicrobial wato yayin da mutum ya yi ke amfani da waɗannan maguna akai akai ko kuma ya amfani da shi ya yi matukan yawa a lokacin da ya kamata a ce ya amfani da shi ya yi amfani da shi lokacin da bai kamata a ce ya amfani da shi ba dan kawai yana jin wani alama ya amfani da shi yana dan jin wani irin rashin lafiya ko dan ciwon kai ko dan jiri dan kaɗan ko kuma ɗan murɗa a cikin shi ko kuma ya ɗan gudawa a sau ɗaya ko kuma ɗan mura ya kama ya je famasi ya je ya sayi magani guda uku guda hudu ya zauna yana sha wani yana cikin babban dalilin da ya ake samun wannan matsala na antimicrobial resistance din na biyu kuma shine misuse of antimicrobial misuse shine mutum da ya amfani da shi da ya cancanta ba walla Allah ya kamata a zo ce ya sha ne na kwana goma ya zo ya sha na kwana uku ko kuma ya kamata a zo ce ya sha antiviral ne sai ya ɗauka antifungal yana sha ko ya kamata a zo a ce ya sha antiparasitic parasitic ne saboda ka antibiotics yana sha cutar shi bacteria ne amma ya yana shan maganin malaria sai kuma yazo ya sha wannan maganin na tsawon lokaci mai tsayi wanda shi a nan shi yana tunanin cewa yana taimakawa kan shi ne bai san cewa kuma yana kashe jikin shi bane yana kashe garkuwar jikin shi da uwa uba yana taimakawa wannan cutan ne don yaki ga maganin da ya kamata a ce ya sha wanda kuma bai kamata a ce ya sha wannan maganin ba na biyu kuma shine agricultural use wannan kuma an fi samun shi ne a manoma manoma da yawa suka yi amfani da wa'annan magungunan kala kala don manyan dalilai kamar haka na farko don su kara wa dabbobin su lafiya na biyu don su kara wa dabbobin su girma na ukun kamma suna tsoro ne don cuta kare kama dabbobin su a dalilin hakan kuma a madadin su yi amfani da waɗansu daga cikin magungunan akalla alal misali a ce a sau biyu a shekara ko kuma a yayin nisa sau uku a shekara sai wani manomi da yake kiwon dabbobi wala Allah kaza ne akuya ne taure ne tinkiya ne ko kuma shanu alal misali sai na basu a wata wata abin da ya kamata a ce an bayar da shi a sau biyu a shekara ko sau uku an zo a bayar da shi a sau goma ko kuma a sau goma sha biyu a shekara kai kuma bawan Allah da ka zo ka sayi wannan naman nan ka zo kana ci baka san cewa kana cin naman bane tare amma da magungunan da aka lafta wannan dabban ka zo ka sha magani ne wanda bai kamata a ce ka sha ba su kai kenan ko kana da cutan a jikinka ko baka baka da cutan kai dai ka ci wannan cutan ta fannin cin wannan dabban da aka masa wannan alluran yin to shi ma yana taka rawa matuka na wannan resistance da aka samu na antimicrobials kenan poor infection control wato rashin kulawa mai kyau ta fannin yaƙi da cututtuka wala Allah asibiti ne ko kuma wala Allah wannan rashin kulawan a ba asibiti bane in a ce al misali asibiti ne akan samu matsaloli da ya hada da na tsafta musamman aka hada mara lafiyan da bai kamata a ce a hada shi da sauran marasa lafiya ba wannan mara lafiya yana da tuberculosis ko kuma yana da alama na da community acquired pneumonia ko kuma yana da alama na wani condition din da cikin kankanin lokaci zai iya watsa wa sauran jama'a sai a zo a bashi ya zauna a cikin wanda yake da ciwon suga wanda shi kuma hawan jinin shi hau ne wanda yake da malaria ko kuma wanda alal misali yana da wani rashin lafiyan da ba zai iya watsa wani ba sai a hada shi da wanda yake watsa irin wannan cutar kafin kakar saka samu cuta ya gama watsuwa a cikin asibiti ga ma'aikatan kiwon lafiya ne tare da su kansu wanda suke zama da marasa lafiya da su kansu marasa lafiyan da suka zo asibiti amma a wani dalili daban ba wai don wannan dalilin ba wani condition known as nosocomial infection kenan sai ga as a result of that an zo ana ta bawa mara lafiya maganin da ba shi ke bukata ba amma saboda wannan mara lafiyan ya watsa masa sai ya kasance dole sai ya sha in aka ce kuma ta wajen asibiti ya kama da irin kazanta da muke samu musamman a arewacin Najeriya yanzu is normal to us mu ga gashi wannan gidan akwai kwata wannan na gefen shi akwai kwata ga bola ta nan gurin tsallakin titi kuma ga wata mata tana soya kosai ko tana soya masa wannan ya zo ya wuce hankalin shi kwance ya zubar da bola akan titi a a tsakiyar gari ba abin da ya dame shi kuda ya bi bera ya bi sauro ya bi duk wani dabba da muka sani wanda suke kiwo a cikin gari musamman a ce akuya ne ko rago ne ko kaji ne sun gama ta'ammali da wannan dabban su shigo cikin gidanmu kuma mu ci gaba da kuma wato ainihin noman ta'ammali da alaka da su mu din kanmu mun wuce mun ga wannan bolan hankalin mu kwance mun wuce mun ga wannan wato ainihin kwatan hankalin mu kwance washe gari kuma mu zo mu ce muna da malaria washe gari kuma mu zo mu ce muna da ciwon ciki washe gari kuma mu zo mu ce muna amai da gudawa washe gari kuma mu zo mu ce ga jiri da ciwon kai ba mu san me yake damu ba saboda duk wani wannan rashin tsaftar muhalli shi ma na contribute as a result of that sai a ta shan magunguna unnecessary lack of new antibiotics production wato shine yayin da ba a iya samun damar fitar da sabbin magunguna musamman irin antibiotics haka haka ma kuma antimalaria saboda duk su antibiotics inda muka sani da antimalaria kusan kowanne a cikin wa'annan magungunan suna nan a pharmacy na je na sayi wannan magani na antibiotics duk magungunan ne kai na riga na gama sanin su in na ji alamun malaria ko da ma ba a mun gwaji ba je sauro sun cije ni yau ko na tashi na ji alamun cewa ina da malaria na ji an min a timita har kan iya faɗa wa likitan ma ko kuma shi ma'aikacin famasi din in aka bani maganin haɗiya bayan mun aiki a aka bani haɗiyan bai mun aiki ba in dai ba chloroquine ba ka haɗa mu da na ruwa su ma ba za su mun aiki ba wanda shi ba ma an ja masa gwaji ba shi ma ba yana da cutan bane haka kawai ya ji a shi yana da cutan a haka sai ya je famasi ko kuma ya je gurin wani kiwon lafiya sai ya je ce a rubuta masa magani kaza ya zo ya ɗauka yana ta shan wannan maganin to yana cin abubuwan da suke kashe warkon jiki da uwa ba suke kwasan wannan resistance ko kuma bujirewa na aiki da magani da ya kamata a ce ya a jikinmu. To likita kamar ta wasu irin hanyoyi ne cuta ke bijirewa magani? Na farko akwai enzyme production wani sinadari ne da jikin adam da yake da shi wanda bacteria ma yana da shi wannan bacteria nan kuma yake yi amfani da wannan sinadari na enzyme din nan sai ya dakatar da shigan wannan maganin da ya kamata a ce ya shiga jikin mutum ya aiki sai ya kashe wannan maganin ko kuma ya hana wannan maganin aikin da ya cancanta. Na biyu akwai efflux pumps wato cuta cututtuka ne na microbial da muka lissafa su a baya wala Allah parasitic ne fungal ne viral ne bacterial ne sai kasance suna yaƙi da wannan maganin tun ma kafin maganin ya shigo jikin dan adam ɗin da zai iya yakan su wato kenan sun yi kamar prophylaxis ne against wannan medication ɗin nan sai kuma akwai target modification bacteria ɗin ko kuma viral ɗin ko kuma parasitic ɗin yana altering da wato ainihin molecular target ɗin wannan maganin da ya kamata a ce ya ma mutum aiki sai su canza yanayin halittar su ko kuma su yi yi modifying din jikinsu yadda kowannan maganin ya zo ma kamar kuma mutum ya ci alli ne ba abin da zai masa a jiki na amfani hakan ma wannan maganin in ya zo jikinsu haka zai kasance yayi ba tare da ya nuna wani alama na amfani ba sai kuma akwai impermeability shine yanda wannan microbial din nan da na lissafo su a baya sai su canja irin yanayin halittar da Allah ya musu cell wall din su ne cell membrane din su ne sai canja halittar yadda ko maganin ya zo sai aiki sai gagar gane wannan cutar ko kuma in ya zo sai gagar shiga ciki gashi ya gane wannan cutar amma kuma sai ga gagara shiga wannan cikin cutar nan balle har ce zai yaƙe shi balle har ce zai kashe shi ko kuma ya rage karfin shiga baki ɗaya. To likita shin menene illolin wannan matsala da ta tunkari duniya? Na farko dai shine bincike ya tabbatar da cewa akalla nan da wa'insu shekaru 25 in ba a kiyaye ba akalla kowane shekara za a na samun mutuwan mutum miliyan goma a duniya saboda wannan resistance idan magungunan da ya kamata a ce sun yi aiki amma kuma ba su yi aiki ba to za a na yawan samun mutuwan mutane musamman ga cututtukan da suke bukatar maganin da ya kamata a zo a ce an sha sun da yanzu ake sha kuma wanda bai kamata a ce an sha a wannan lokacin ba to sai a zo ana neman su a gaba su kuma lokacin da aka neman su a gaba jikin mutum ya riga da ya saba shan wannan maganin as a result of that sai gagari masa aiki saboda dama an riga da an faɗa a hausance ido waka raina shine yace mene wanda na saba gani to wannan cutar ma shi ma ya fi raina abubuwan da ya saba gani wanda shine magun da muke sha yau da kullum masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka amurka kuma a tilas a nan za mu dasa aya sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kula da jikinmu domin lafiyarmu ita ce jarinmu mu huta lafiya Tumadilla, yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. za mu fara ne da jin ra'ayin haɗin gwiwa daga kwamrar iliyasu yakubu digawa daga jihar Bauchin najeriya mamba a ƙungiyar muryar matasan afirka tare da isa jikan mai saje toro da sanusi madattai da magaran da haddabi mai kwamfuta mai yama da bulama cilomi gallaba masu cewa salamu alaikum voa hausa muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga al'ummar jamhuriyar nijar bisa babban rashi da aka yi na tsohon firaministan ƙasar kuma madugun adawa hamma amadu muna fatan allah ya ji kansa da rahama ya sa aljanna ce makomarsa ya baiwa 'yan uwa da iyalansa haƙurin jure wannan babban rashi da aka masu. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al daga ziyarar aikin da yake yi a yankin inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaƙi a zirin Gaza da Lebanon. yayin da jami'an amurka suka bayyana cewa taron kungiyar kasashen brics da aka yi a kazan a kasar rasha ba zai batowa zai sauya zuwa na siyasar yanki ba masu sharhi sun ce mambobin brics suna tuntuɓa akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma. daga cikin maudu'an da aka tattauna tsakanin mambobin kungiyar da suka hada da brazil rasha india china da afirka ta kudu akwai batun wato samu hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar amurka ba akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa china iran da rasha suna aiki tukuru don ganin cewa sun yi tasiri akan amurkawa masu zaɓe don sauya sakamakon zaben amurka da ake shirin yi nan da 'yan kwanaki an samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar laraba ɗaya daga kamfanin microsoft sannan kuma ɗayan daga kamfanin tsaron yanar gizon nan recorded future wanda ya kunshi bayanai akan karuwar ayyukan kutse masu alaka da waɗannan ƙasashen wanda duk suke yunkurin tasiri ta hanyar sauya tunanin amurkawa To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da julie legas gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.